الرحمن الرحيم يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى والسخي يا بمن تامن تكان الشح دع البخل الشح الشح دع البخل أو كما الماجر سأل الإمام ابن رجب الحنبلي شيما كابن بنشبن بنشي na to ne sai mala yace wasakhiyu me kyauta me kyauta qaribun min Allah ta'ala kusa yake da Allah madaukakin sarki wa min khalqihi sannan kuma din Allah na son kuma mutane suna na ahalihi sannan kuma iyalansa ma suna son shi idan ka zama mai hannun baiwa kusa kake da Allah kusa kake da mutane halittar Allah sannan kuma iyalanka ma kusa kake da su wa qaribun min aljannati sannan kuma kusa yake da aljanna wa ba'idun minan na kuma ya nisa daga wuta wal bakhilu shi ko mawaci ba'idun min khalqihi nisa ke ga halittar Allah ba'idun min aljannati yayi nisa da da aljannar Allah qaribun min annar kusa ke da wuta fajudur rajuli kyautar mutum yuhaddibuhu ila addadihi yana yana yana yana tana soye zuwa yi in kana kyautata ma mutane har mace ka sai su so Ana maka gumi Allah gafarta masa a cikin yaban da ya ma sarki Muhammadu Sunusi sarki Muhammadu Sunusi abin Muhammadu Sunusi na ɗaya ya ce asharta qaumaka bil ihsani ghayatihi tashi wani khazala ya ce asharta qaumaka bil ihsani ghayatihi ya ce ka yi rayuwa da mutanenka da kyautatawa matuƙar kyautatawa hatta a habbaka a'adan nasi wan khazala har sai da wanda ya fi ba da kai ya saka wan khazala kuma ya walakanta i to kaga yuhaddibuhu ila azzajihi kishiyoyin ka sai su soka saboda kyauta wa bukhuluhu sannan rowar mutum yubghiduhu ila auladihi wannan ka'ida ce ta rayuwa kaga sai zo da ita mustajjan judun rajuli yuhabbibuhu ila abdadihi wa bukhulur rajuli yubghidhuhu ila auladihi ya'yanka sai su ki shi kenan kai sai su ce kai su ce mai gadi yayi kane kane ya aje mota a wani ya aje makulli ya ce duk wanda ya zai bashi bishara in dai ne na farko sai ba kullum motar shi ya ba shi saboda su biya da shi dan ya sama sannan kuma da mummunan rowa da shi baban yake da ita to rowa bala'i ne tun a jahiliya balarabe bai san rowa to shi ne sha imam al-qayyim ya kama na baitota يشي ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه تغطى تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب بالسخاء غطاؤه وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزغي بالفتى قرناؤه وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه إذا قل مال المرء قل صديقه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي bihi في الناس هذا جزاؤه ويزهر عيب aibal دخله في الناس ويزهر عيب المرء aibal mar'i abinda ke bayyana aibin a cikin mutane bukhluhu idan mutum maruwaci ne to a kullum cikin aibi yake kowa dan da sai ya gano aibi ko yana da wata matsala shi ke nan sai mutane su yanzu mutum wata banna yake yi da raba in ka zo kana ma mutane magana ya za ku mu dai ba ruwanmu mu ba mu san yadda ya samu wannan kuɗin ba mu ba ruwanmu mutum mai kyauta mai alheri kawai saboda hasada shi za ana tare kuma wallahi sun sani ta hanyar haram yake samun kudin amma zai ga ana ta kare shi wa yastuhu anhum jami'an sakha'uhu amma sakha'uhu sa wa yastuhu anhum jami'an sai ya rufa masa asirin asirinsa gabaki ɗaya ba za a ga aibinsa ba yana da aibin amma ba za a gani ba amma mawowaci to shi ko bayyana aibinsa ake kullum yanzu ku duba ai ai ai daban da shi a ce albukhala'u shi shi shi shi shi shi wannan jahir aljahir da ya rubuta littafin zai zama suna albukhala ya tattara kissoshi shagube ne fa wasu mutane ne shi ne wani shi ma da ya zo masa raddi ya ce huwa min albukhala'i shi ma a tarihin da shi ma ba ne akwai da ake siffanta su a cikin ba ka kama abul atahiya an yusufu bil bukhl abul atahiya na mu mi sha'ir zuhud ana siffanta shi a cikin babban aswabi saha'i malam yake lillin suna ganin kowane aini bisa haɗi da kyauta da babu mutum ne jiki duk jikinsa shi ne ɗauko kaya masu kyau malin malin da alkyabba ya sa shi to ina za ka gano aibin ina za ka gano kircin kaga shi ne ta gaɓɓa bi aswabi sakha'i fa innani ara kulla Aidin bis sakha'i ghiba'uhu sannan kuma wa hurran idan za ka yi abokintaka idan karanta idan za ka yi abokantaka ƙarin hurran to kullum ka yi abokantaka da ɗa balarabe idan ya ce alhurru ba yana nufin wanda ba bawa ba in an ce alhurru shine mutumin da ke da mutunci shi ne al man kana zamuhu shi yasa ai balarabe yake cewa tajuul hurra wa la ta'kulu suna buga misali ne a mutuncin mace sai ce ta ju'ul hurra amma wa la ta'kulu idan mace ya ce mai mutunci to duk yin wanda za ta shiga ba za ta yadda wani ba za ta je ta yadda wani ta ba ba za ta yadda ta ba da ta yadda ta saboda yunwa to idan bala da yace alhurru abin da yake nufi kenan shi yasa can suke cewa ai alhurru abdun in sana wal abdu hurrun in qani alhurru abdun in sana ɗana ya amma wal abdu hurrun in qani shi kuwa ɗa yana idan ya kasance mai sana'a samun kai mai wadatar zuci to kaga idan sun ci alhurru ba kawai wai suna nufin wanda ba bawa ba suna nufin mutum mai mutunci to shi ne wakarin idza qaranta qurran wakarin qurran idza qaranta kenan kai abokantaka da mai mutunci idza qaranta idan za kai abokantaka fa innama ka sani dai yadda abin yake yazinu wa bilfata bil fata qurana'u yazinu abinda ke ba mutum mutunci ya adantu wa yazri ko kuma ya munantaka ya lalace uku sune abokanansa alku wa absir qarinahu kalla kawai maganan mutum ta zama yar kadan qalla uku, sai ya zama kurakuransa sun ce man kasura laghatuhu kasura ghalatuhu duk wanda maganarsa ta yi yawa to sai ya ta shirme shi ya ta shirme shi sa mutanen da suke dadewa ba su yi magana ba idan mitin aka je da ka fara daga hannu dan an manta da sahau shikenan ai an ba wai ta manta da sahau amma mu ana <laughs> rikicin rikicin tarihi lokacin da aka yi 2001 eh, ko rikicin kaduna na 2001 lokacin ta zo da ya tashi iya alkunuti haka zaman lafiya kafin a yi ruku'u su ya alkunuti alkunuti da su jami'i da su jami'i ya gama sallah aka yi ta yi aka yi ta yi kawai sai sallah ne sai alhaji ya rasu Allah ya gafarta masa ya ci alaga ta malam fa ba mai ruku a ra'an annan ba liman ya dashi aka yi aka sake kabbara daya ana gama kabbara daya kuma sai me fito waje shi ai ba ka ba mai ba ba to yi ne sai alhaji ya ce a'udhu billahi yanzu ya ce mai me malam liman masara ma ce ma ce amatu shi ne wannan aziman khairu lahu am wara'u idan al-mar'u lam yakhtar sadiqan li nafsihi idan mutum bai zaɓi abokin kanta ba fanadi bihi fin fi nati za uku, to ka kira shi a cikin mutane kai masa yi eh kuwa ka ce hadha jaza'uhu wannan sakamakonsa sakamakonsa ya zaɓi abokin banza sakamakon da ya faru da shi mun mutu fitota ne na ido ko ya